بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مولنا رانا تأسبر بيو جواتنا جماد الأولى ألف دريه دا أربعين دهدو هدو wacce ta yi daidai da shida ga watan nufamba shekara ta 2022 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi haƙƙabatun minatare shi littafin da yake karantar da mu wani zango na kaɗan daga cikin tarihi tun daga bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa ga wasu daga cikin sahabbai aliyu hassan da hussein radiyallahu an marubucin littafin nan shine usman muhammadu khamis sannan wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin almarkazul islami masallacin da ke sabon gari a kan titin zango cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a darasi na 46 shafi na 184 shubuha ta shida wacce take cewa muawiya radiyallahu an shine ya kashe hoj bin adai radiyallahu huma sai muka ce haka ne amma yana da dalilin da ya sanya ya haka ko da aisha radiyallahu anha ta tambaye ta me yasa ka kashe hoj bin adai radiyallahu huma. yace da'ini wa hujran hatta nalqa Allah azza wa jalla wato ki da huj har sai mun hadu da Allah subhanahu wa ta'ala to mu ma mun tsayana mu ma mun ce kai mai korafi ka bar muawiya da Allah sa subhanahu wa ta'ala har sai sun hadu da huj ran alkiyam yau insha Allah zamu tashi a darasi na 47 shafi na ɗari da tamanin da biyar a shubhatu sabi'a wato shubhata bakwai abinda suke cewa zalama abubakrin fatima ta fi mirafiha wai abubakrin siddiq radiyallahu an ya zalunci fatima radiyallahu anha a cikin gadonta ma'ana gadon da ya kamata ya bata wanda ta gada wurin mahaifinta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a cewansu abubakar ne siddiq radiyallahu an ya zalunce ta qalu suka ce ba'da wafatin nabai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ja'at fatimatu ila abubakar ne siddiq fatima تازو ولن أبو بكر الصديق رضي الله عنهما تطلب ميراثه سنعني لمن قادوا أنت من النبي قادوا أندمها يفنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبرمتا فلم يعطيها أبو بكر حقها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه بيبات حق أنت رضي الله عنها والذين استدلوا بهذا الدليل هم الشيعة waɗanda suka kafa hujja da wannan dalilin su ne 'yan shi'a to gabanin mu fara shiga tafasir bayanai mun karanto da ku a nan a baya mace idan mahaifinta ya rasu ko mijinta ya rasu ba ta gadon kadara a wurin 'yan shi'a kamar yadda inyamurai suke yanzu aika ganna ga wani gwamna ne na inyamurai ya yi legalizin cewa in mace babanta ya rasu ko mijinta ya rasu an kai majalisa an ma yi indozin an yi legalizin a ba ta gadon shi domin ba ta gadon kadara abinda ya shafi fuloti fegi kenan abinda ya shafi kango abinda ya shafi gida ba a bata gado to a shi an ce ma haka yake mun karanto da ku ina ga a cikin usulul kafi ne ko kuma cikin tafsirus safi na kashani ɗaya daga cikin littafin yan shi'a to in ya zama na wannan magana haka take mace ba ta gadon kadara a shi'anci to shin wannan shubuhar ya kamata ma yan shi'a su kawo su ce an hana fatima gadon ta radiyallahu anha sai mu ce is bezlesh bai da wani amfani an fahimta su amma mu je a haka shubha ce waxtalafu yan shi'a sai suka yi saɓani fi taujihi talabi fatimata fadak, wato wurin fuskantar da neman fatima radiyallahu anha ga wannan gona ta fadak fadak gona ce wacce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce haibar da yaki a shekara ta bakwai bayan hijira khaibar ɗinnan wani ƙauye ne tsakanin makka da madina waɗanda suka mamaye wannan ƙauyen yahudawa ne mun karanto da ku a darsa mabambanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da za a shiga khaibar sai ya ɗaga wata tuta ya ce la'otiyan na hadihin rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa Allah wa rasul wannan tuta zan baiwa wani mutum shi mutumin yana kaulan Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙaunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ma suna kaunan shi Umar yace radiyallahu an faj'altu atasawa sai na dinga miƙewa yace ban taba neman jagoranci ko shugabanci ba sai wannan rana ana fahimta sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce ina ali ya ce gani ya ce to ga wannan tuta ka nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala ka tunkari wannan ƙauye Allah subhanahu ta'ala ya baiwa musulmai nasara a hannun aliyu aka ci wannan ƙauye da yaƙi malamai ana fahimta to umar radiyallahu an shi ma ya samu gona ganima wanda shi ne in kana jin endowment wato waƙafi shine ne na farko a cikin musulunci wanda Umar ya zo radiyallahu an ya ce ya rasulallah, ga wannan gonatawa na bai wa Allah subhanahu wa ta'ala na damƙa ta a hannunka duk abinda Allah ya nuna maka to a aiwatar da wannan gona shine waƙafi na farko endowment mutum ya ce na gina makaranta na sadaukar ko na gina masallaci waƙafi musulmai su ci gajiyarsa to Umar shine ya fara radiyallahu an to annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kauye na Khaybar shi ma sai ya sami wata gona da ake ce da ita Fadak ana fahimta sai suka ce to ai Abu Bakr ne Siddiq radiyallahu an ya hana Fatima radiyallahu anha gadon gonanta fa qala ba'dhum wasu daga cikinsu suka ce inna Fadak irsun minan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li fatima ai gonan nan gado ce daga annabi alaihi salatu wasalam zuwa ga fatima wa qala akharun wasu kace hiya hibatun minan nabi ai kyauta ce annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya dauka kacukan ya baiwa fatima wa habaha fatima ta yawma khaybar wacce ya ɗauka ya bai wa fatima radiyallahu anha ranar khaibar ana fahimta kun ga muna da zantuttuka guda nawa kenan guda biyu zance na farko gado ne zance na biyu kyauta ce an fahimci wannan amma ilal qawlil awwal amma akan zance na farko wanda yake shine gado ne wa huwa an fadaka irthun minan nabi cewa gonan fadak gado ne na fatima radiyallahu anha wacce ta gada daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farriwayatu sahihatu fiha riwaya da ta inganta a cikin wannan magana annahu ba'da wafatin nabi lokacin bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam جاءت فاطمة لأبي بكر الصديق رضي الله anha. fatima ta zo Allah ya kare ta da yadda wurin abubakar ne siddiq radiyallahu an tatlubu minhu irsaha tana neman gadonta minan nabiyyi sallallahu alaihi sallam daga mahaifinta tsira da amincin Allah sabbata gare shi fi fadak a cikin wannan gona ta fadak wa sahmin nabi sannan kuma tana neman kasonta wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bari min khaybara wa ghayriha na khaybar da wani khaybar fa qala abu bakr as-siddiq abu bakr as-siddiq sai ce radiyallahu an inni sami'tu Ya ke fatima ki ya hakuri ni da kunnuwa na na naji mahaifinki amini na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna la nurat mu annabawa ba a gadon mu ma taraknahu sadaqatun abinda muka basa sadaka ne amma ba wani mutum da za a ce yadda za a kasa kaya na a masu fasali a yi kuɗi misali bayan ba ni mu za a yi mana haka a'a mu ba haka muke yi ba malami kuna fahimta wannan riwaya tana cikin sahihu muslim rahimahullah a riwaya ta biyu au ma tarakna sadaqatun abinda muka bari sadaka ne ina son ku bibi riwaya din wannan riwaya ta biyu kuma tana cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima in kun lura abinda ke bambanta wannan riwaya ta biyu da ta farko akwai ha'un na farko ma taraknahu sadaqatun na biyu ma tarakna sadaqatun duka kuma yana cikin littafin mu wancan na cikin muslim wannan na cikin muslim da bukhari rahmatullahi alaihima riwaya ta uku ita ma wacce take cikin bukhari da muslim au ma tarakna fa huwa sadaqa abinda muka bari sadaka ne kaga ma taraknahu sadaqatun ma tarakna sadaqatun ma tarakna fa huwa sadaqa mun sami riwayar guda nawa guda uku duk ba mu da ja suna cikin littafin mu ne ana fahimta haka za akhbara abubakrin fatimata haka abubakar يبي وفاطمة لاباري رضي الله عنهما وفي رواية عند أحمد أتكين رواية تإمام أحمد تكي مسند رحمه الله يتي إن معشر الأنبياء موتارا النباوة لا نورت باء قادم وانا أنا كنا شيء أسلوب الاختصاص أتكين النحو ذاك نحن العرب مو رباوة نحترم الضيف منا جرم مباكي انا كان شي اسلوب الاختصاص نحن سيكتي اداة الاختصاص واتو ضميري نيون ديكي زوا اينهن يكلة واسو متى نيباند واسو سيكتي اداة الاختصاص كو ضمير الاختصاص مبني على الضم في محل رفع بالابتداء مبتدعين نحن معاشر العرب ma'ashira suka ce maf'ulun bihi mansubun li fi'lin mahzuf wujuban ala al-ikhtisas taqdirin sa nahnu araba ana fahimta na dan saki shoulder saboda mu gane dan nan ai yace inna ma'ashara anbiya mu taron annabawa bi ma'ana inna akhussu anbiya inna killace annabawa la nura ba a gadan amma kai yanzu da ka tuntsura matarka za ta yi aure ana fahimta ba mamaki a gidan da kake akan katifar da kake amma to wannan an killace an iyakance restriction an fahimta haka za malikin salatu riwayat haka za akhbar abubakar da sauransu walakin na riwayat allati fi sahihain amma riwayar da take cikin bukhari da muslim don kasan maratibu eh, abin nan as-sahih kusan guda hudu ne na farko mattafaka alaihi shaykhan abinda bukhari da muslim suka rawaito in ka koma mustalah shine qimma ana fahimta na biyu ma rawahu al-bukhari sai abinda bukharin ya rawaito na uku ma rawahu muslim abinda muslim ainihin ya rawaito shi ke biye da abinda bukhari ya rawaito na hudunsu kuma shine ma warada fil abinda fi baqiyatul abinda yazo cikin sauran littattafai wanda yake shi ma ya inganta amma ka ce maka muttafaqun alai to wannan inda ya ahlus sunna ne ba mu da ji a cikin shi to abin da yasa malai zabi wannan riwaya saboda ita ce ake son a magana a cikin ana fahimta malai ce allati fi sahihain inna la nuras mu dinnan ba a gadan mu ma taraknahu sadaqa abinda muka bari sadaka ne ana wajen ana fahimta to da abubakar ne siddiq ya faɗa ma fatima wannan magana radiyallahu anhuma fa wajadat fatima wajadat a yaranka kai da aka karanta da kai mai ma'anar wajada ya samu sama ba shi ake nufi anan ba wajada ta jira daɗi ta fusata ana fahimta za ka ce wajattu alaika maujida na jira daɗin maganar da kai mani ba wai na samu ba kuma samun shi yana zuwa ma'anai. shi fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna to ba wancan wajada din ba wajattu najira dadi ana fahimta to fa wajadat fatima to sai fatima radiyallahu anha tajira dadi ala abi bakr as-siddiq game da abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu to fa inna فإما أنها تدعي أنه أخطأ كودي تي إقرار إذا فاطمة رضي الله عنها سوى أمين مهي فنت رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في فهمي كودي تتي أي كسكولي تكين فهمت الساعة لقول النبي قفئ النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أخطأ في سماعي كوكما تتي أي كسكولي ورنجي كودي ya yi kuskure wurin fahimta ko kuma ya yi kuskure wurin ji dole ɗayan biyu a samu guda ɗaya Wahiyasta sadallar bil umumi fi ƙaulillah ita kuma ta kafa hujja gaba ɗaya a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yusikumullahu fi auladiku Allah subhanahu wa ta'ala yana muku kyakkyawan ci a cikin 'yayanku lidzakari mithlu afdil unsayayn namiji na da kasar rabon wato yana da rabo biyu na mace guda ɗaya ana fahimta idan an kasa dukiya misali mutum ya rasu ya bar namiji da mace to mace tana da kaso ɗaya namiji na da kaso biyu na mace ma'ana sai a kasa dukiyan gida uku shikenan ita ta ja ɗaya shi ya ja biyu to kaga kenan ayi alkur'ani bai hana mace gado ba ko abinda ta rika kenan a matsayin hujja radiyallahu anha fa in kunna nisa'an na ithnatayn idan suka kasance taron magada mata ne biyu zuwa sama mutum ya rasu ya bar mata biyu zuwa mata ɗari to falahunna thulutha ma tarak suna da kasan biyu na dukiyarsa ba su wuce wannan misali in ka bar Kaduna misali a ce an yi kiyasin Kaduna naira miliyan 120 misali matanka ƴaƴa da kara suka bari su mutum ɗari to za a kasa miliyan ɗari da ashirin gida uku sai a ba su kaso biyu shi ne sulusan 2 over 3 nawa kenan za su samu 80 to abin da ya rage 40 miliyan ɗin nan sai a nemi saura ‘yan uwa magada amma su gejinsu kenan ba su wucewa ana fahimta shine fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak amma wa in kanat wahidatan falahan nisf idan ko mutum ya rasu ya bar ya mace kwal guda daya ya bar biliyan biyu ko uku misali ba dai ƙarshen kudi ba kenan a ce ka mutu ka bar biliyan uku to yarka rabi za a bata za a kasa biliyan uku gida uku gida biyu sai a bata rabi za ta samu nawa kenan 1.5 sai 1.5 a nemi ulil qurba ko a nemi in yana da yan uwa sai a nemi yan uwa in akwai shakikiya to sai a bata ita ma ainihin abin nan sulusi takmilatan lisulusain in babu ita dai za a nemo sai an baiwa sai an nemo magada ba shi nake so in ce ba saboda ba raban gado muke ba abin da nake so a fahimta mata dai musulunci bai hana su gado ba ana fahimta فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلح النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد إذا متن يرسو يبر دا دا كو إيا دا تسو إياي ذو سموان over سكس لوجود فرع الوارث سبب سامو ونن أن ناشي كو إياه ana fahimta in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth idan mutum ya rasu ya zanto cewa ba shi da wani ɗa ana fahimta sai uwa kawai mahaifiya ya bari ko kuma uba mahaifi ya bari ko kuma su biyu to suna da 1 over 3 ne kowannan zai ɗauki 1 over 3 shi uba zai dauki 1 over 3 uwa ma 1 over 3 sai a ce to as-sudusu fardan wal yi ta'siban abin da ya rike kuma uba zai kwashe gaba daya ma'ana kenan shi yana da kaso biyu uwa tana da kaso daya ana fahimta don haka shine ke cewa abin nan fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ath fa in kana lahu ikwatun fali ummihi ath-sudus idan mutum ya rasu ya bar uwarsa da 'yan uwa ana fahimta to ita uwa 'yan uwa suna saukar da ita wannan ana kiran shi hajjbo nuqsan wato sha makan cewa amma ba na haramtawa ba za su taso da ita daga sulusi asalin kasanta su mai da ita sudusi ɗayan kaso shida ana fahimta misali mutum ya rasu ya bar ƴan uwansa guda biyu ko kuma uku maza ne ko mata ne ko ku a'a da maza da mata ne sai uwa yanzu uwa za ta tashi daga suluki ɗayan kaso uku za ta koma ɗayan kaso shida saboda samuwan ƴan uwa ana fahimta in ka koma haba da baza wanda muke karatu da ku za ku gane wannan magana ana fahimta kuwa to sai ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw wannan bayan in yayi wasiyya an zartar da wasiyya ko kuma bashi an biya aba'ukum wa abna'ukum iyayenku ne ko ko ƴaƴayenku ne la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san su wane ne suka fi kusanci da amfanuwa gare ku ba akwai dan da zaka rika shi kake kauna ba mamaki ba shi bane mai taimakon ka akwai wanda kake kyara kana gunsa kana haƙƙinsa amma ba maki shine mai tausayinka ana fahimta faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima duka wannan ba shi nake so a fahimta ba mahallul istidlal abinda nake so a fahimta musulunci bai hana wa mace gado ba shine kawai abinda nake so a fahimta domin akwai mutum shida ko ana ha maza ha mata ba a hana su gado ba ta yadda za a yi a hana su gado sai a hali guda biyu da uba da uwa miji da mata iya da ɗa ba ta yadda za a hana su gado sai a hali guda biyu in sun yi ridda Allah ya tsare aka samu ɗaya daga cikin mutum shida ya yi ridda to nan ba gado la yarisul muslimul kafir wal kafirul muslim babu gado ne tsakanin su koko a'a ɗaya daga ciki ya kashe ɗaya domin ya gaje shi to in ba wannan aka yi ba to ba ta wani dalilin da zai sa a hana su gado ba su faɗi amma don kana ɗan uwa akan kai lokacin da sai dai ka ce Allah ya ji ƙanwa ne gado sai dai ka zo ka halatta da za a kasa don kai ba ka da komai misali kamar mutum ya rasu ya bar 'yan uwansa su ɗari hudu misali da uba a raye to shi uba yakan tara yan uwa shin shaƙiƙai ne ko ko li'abbai ne ko li'ummai ne duk ta kowace kusurwa suka bullo inda uba na nan ba dan uwa da zai gado to su waɗancan guda shida ba su daga cikin irin wannan matsayi ko ana ha maza ha mata sai dai a ce sun sauka daga wani matsayi sun koma wani matsayi sannan kuma mutum hudu idan aka rasu aka bar su ba kowa sai su sai shi ɗaya daga cikin hudu shi kenan sai duke ta ce gaba ɗaya da uba da kaka da ɗa da ɗan ɗa duk wanda aka mutu aka bari in ba kowa sai shi sai uba shi kenan ɗan nashi ne ɗa ya tara kaduna amma bai taɓa haihuwa ba sai uban shi kawai shi kenan uba ya ci abin ga to uban bai nan sai uban uba kaka shi kenan a wurin mamaci to shi kakan sai ya hau kujerar uban shi ma sai ma mai dukiya ana fahimta to a'a ba haka ba ne ɗane shi ya rasu ya bari mamacin ɗan kaɗai shi kenan sai mamaye dukiya to a'a ya ɗan shi ya riga shi rasuwa shi kuma sai ya rasu a bayansa sai ɗan ɗa jika ke na auren waye mamaci shi kenan sai ya hau kujeran ɗan shi kuma sai ya gaji kakansa <laughs> ana fahimta mun shiga gado kuma ba shi ke so mai ba <laughs> wai dan haska ne saboda a gane karatu to abinda nake so dai a fahimta malamai musulunci bai hana mace gado ba wannan shine hujjar Fatima radiyallahu anha wacce ta rika har ta tinkari Abubakar ne Siddiq radiyallahu an cewa ina gado na saboda wannan aya wa ahlus sunna fi hadhihi al mas'ala ahlus sunna a wannan mas'ala jama'a لا يبحثون عن عذر لأبي بكر باوي سنة قوكرين نيمة أبو بكر عذري بني رضي الله عنه وإنما يبحثون عن عذر لفاطمة أبن سكي قوكري سنة سوس نيمة فاطمة عذري رضي الله عنها لأنهم دومين سو أهل السنة يرون أن أبا بكر دومين سنة أبو بكر رضي الله عنه يستدل بحديث yana kafa hujja ne da wani hadisi sami'ahu minan nabi wanda ya ji shi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wannan hadisin idan da abubakar shi kadai ne ya rawaito radiyallahu an sai ya zama abin tuhuma amma ku saurara ku ji hadisin rawahu abubakar wa usman wa umar wa aliyun nafsuhu abubakar da umar da usman da shi aliyun kansa ana fahimta wal abbas da abbas wa abdurrahman ibn auf da Abdulrahman dan auf wa sa'id ibn abi waqqas da sa'id dan abu waqqas wa zubair ibn awwam da Zubairu dan awwam radiyallahu anhum gaba ɗaya. idan maka ce ne abubakar radiyallahu an shi kaɗai rawaito to ba shi kaɗai ba ne da yawa daga cikin mutanen nan suna ɗaya daga cikin goman da aka yi musu bushara da aljanna kana ga za su tattaru su kawo abinda ba shine ba kullu haula dukkanin waɗannan gaba ɗaya rawawul hadisa anin nabi sun rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam inna la nuras mu ba a gadan mu ma tarakna sadaqa abinda muka bari sadaqa ne fa fatima radiyallahu anha fatima Allah ya kare ta da yadda lamma ma qabilat minhu hadha al-kalam a lokacin da tabbata an shi wannan magana ba daga abubak radiyallahu anhuma hawala ahlus sunna an yab'athu an udrin li fatima sai ahlus sunna suka yi kokarin nemo ma fatima radiyallahu anha hanzari la li abi ba wai ga abubakar ba radiyallahu an ba shine ake so a sama hanzari ba li'annahum domin su ahlus sunna la rauna anna Aba Bakr huna qad akhta'a fi haqqi Fatima ba su da tunani ko gani ko hange na cewa Abu Bakr ya yi yayi kuskure a cikin haƙƙin Fatima radiyallahu anhuma wa daga cikin abin da suka kafa hujja su ‘yan shi'a suka ce ghadibat ala abubakar sannan fatima radiyallahu anha ta sata da abubakar radiyallahu anha ta fusata da shi Wani kol mu kuma zamu ce in ji mala ma yadurru ababakr idza ghadibat alayhi fatima menene zai cutar da abubakar radiyallahu an don fatima radiyallahu anha ta yi fishi da shi in kana Allahu rabi'an in Allah subhanahu wa ta'ala ya da shi idan kai ka ce ba za ka bani abinka ba Allah ya bani menene tashin hankali idan kai innan ni ba wata tsiya ba ne a wurinka kuma ni wani abu ne a wurin Allah sai me wane ne ya ji haushi ana fahimta don haka in abubakar radiyallahu an subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi fatima ta yi fishi da fatima radiyallahu anha da Allah subhanahu wa ta'ala wake sama to mai kowa da komai ya yadda da shi kana ga fishinta radiyallahu anha zai cutar da shi to ya kamata a gane wannan faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad haqiqa ana kiran qad harfu tahqiq sannan tana zuwa da ma'anoni guda uku ne a cikin larabci ana fahimta ta kan zo tahqiqiyya ba ma'ana na tabbatarwa sannan ta kan zo takliliya na karantawa wato a sanan sannan takan zo takribiya wato na kusantowa sannan takan zo taksiriya na yawaitawa a yi haƙuri kun abin kamar allura ne ya dan motsa sai a ɗan ana fahimta to tahqiqiyya wacce take nuna akan haƙiƙan cewa in ta hadu da mazi laqad radiyallahu kamanna قد أفلح من زكاها قد أفلح المؤمنون وقد خاب من دساها انتهى ده ماضي أنا كانت تحقيقية duk aikin da aka ambato duk wanda ya kuskure wannan aikin in na rabo ne ya samu in na tambadewa ne ya watsi sannan takribiyya tana nuni akan kusanci kaman qad qamatis sala qad qamat bi ma'ana qarabatis sala qarubati sala kai na nesa zo zo sallah ta kusanto sallah ta kusanto sunanta anan takribiya. ana fahimta sannan takan zama takliliya na karantawa idan ta hadu da mudari'i amma ba cikin qur'ani ba zaka ce qad yaji'u zaid wani lokacin zaidu yakan zo amma a cikin qur'ani ko da ta hadu da mudari' tana nuni akan tahqiq ba taqlil ba ana fahimta Allah sun ta'ana cewa ina ne can am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lami Allahu alladhina jahadu minkum shiga irin wannan ya'lami kaga lamma tufidu an-nat tana nuni akan korewa zaka ce kabura al-ghulam walamma ya'qil yaro ya girma amma har yanzu bai hankali ba walamma atihim ta'awilu har yanzu fassara su bai zo masu ba to ana in kace walamma lahu. har yanzu zai iya fidda kai daga kan tauhidi don haka anan lamma tufidu tahqiq sai kace wa qad alima Allahu haqiqa Allah ya sani wanda suka yi jihadi daga cikin ku ya kuma san waɗanda ba su yi ba ya san masu haƙuri ya san waɗanda ba su haƙura ba ana fahimta sannan kuma faritufidu takfir sana takan yi nuni akan yawaitawa misali kamar wani mutum ne a ce sunan shi zaidu ya shahara da rowa shi marowaci ne dama kowa ya sani ba mai cin gajiyarsa sai ka ce kadu ya judu zaidun sau da yawa zaidu yakan yi kyauta saboda dama an riga an san shi wane ne marowaci ne to kad anan sai a ce kad taksiriya ana fahimta ba shi rike son ce ba bu koma kan karatu mala ce wa abubakrin Allah ya ce sunta laqad radiyallahu 'anil mu'minina id auna tahta ash-shajara Haƙiƙa subhanahu ta'ala ya yadda da mu'minai a lokacin da suke maka mubaya a ƙarƙashin wannan bishiya muka ce sai mutum guda Shi ne matsalar mu a cikin al'ummar a yau gaba daya fa'alima ma fi qulubihim sai ya san abin da ke cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim sai ya saukar da natsuwa a kansu wa asabahum kuma ya sakan ya musu da lada fathan qariba wani bude a kusa kaga Allah subhanahu ya ce laqad radiya can kuma ce was-sabiquna al-awwaluna min al wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان بيتي رضي الله عنهم ورضوا عنه يا يدد suma. sun yadda da shi subhanahu wa ta'ala wa Abu Bakr kana ra'sal mu'minina alladhina bay'u an-nabi Abu Bakr radiyallahu an shine shugaban mu'minai wanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mubaya'a fi dhalika al-yawm a wannan rana أنا فهمتها ورضي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم sannan annabi alaihi salam ya yadda da abubakar radiyallahu an don haka la yadurruhu ghadabu man ghadab fishin mai fishi don yayi ba zai cutar da shi ba dan da ni da kai da shi da ita duk yadda wa muke nema Allah subhanahu ta'ala da manzon wallahu wa rasuluhu a ahaqqu an yurdu in baka samu yadda su ba dan duniya sun yadda da kai kai asara wa kaza naqul haka kuma za mu ce in ji mala لو جعل أي إنسان نفسه مكان أبي بكر da koma wani mutum ne daga cikinmu zai sanya matsayin abubakar ya sanya kansa a matsayin abubakar radiyallahu an waje ato fatima sai fatima ta zo masa radiyallahu ha to talibu bil miras tana neman gadonta wa huwa qad annabi shi kuma ya riga ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yana cewa la nuras la nuras ba a gadan mu ba a gadan mu fa hal yuqaddimu qawlan nabiyil ma'sum shin wannan mutumin kana tunanin zai gabatar da maganar annabi ne tsararre wanda bai kuskure sallallahu alaihi wa alihi wa sallam au yuqaddimu ridha fatima ko ko kana ganin zai gabatar da neman yardan Fatima ne radiyallahu anha wanne zai na yardan Allah subhanahu ta'ala to kaga ashe kenan in kai ne a matsayin sa abin da yake nan ba kuskure bane tunda haka ka yi ana fahimta to anan kafin mu yi gaba don mutumin da ya ce maka wai ana ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karara wannan makaryaci ne ba ku fahimta ba duk mutumin da ya ce maka wai ana ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda kake kallo na ko kamar yadda nake kallon kemara tana kallo na to ba makaryaci a duniya irinsa ana fahimta kuwa saboda fatima ita wace ce ga annabi sallallahu iya shi abubakar radiyallahu wane ne amini ai ya wuce abota amini saboda yace la kuntu muttakhidan ghayra allahi khalila la takhassu ababakrin da zan riki wani badade koma bayan Allah subhanahu ta'ala da wa zan rika to fatima tana raye radiyallahu anha abubakar radiyallahu anhu yana raye har kar ku manta cikin sahih annabi sallai zai samu mutane ko ya faffasa kafa kafa ya faffasa taga inda zai sha iska yace duk wanda ya huda kafa ya toshe illa shawkata abubakar sai dai kafan abubakar shi aban masa abinsa radiyallahu anhu shi in zai faffasa ya faffasa ya sha iska amma duk wanda ya san ya huda taga cikin masallaci ya toshe banda ta abubakar me kuke fahimta da wannan magana na matsayinsa radiyallahu anhu wata rana ɗan sa'insa ya shiga tsakanin abubakar da umar radiyallahu A nasarar ce ma antum bi tarikili sahibi ba za ku bar min abokina ba fa hal tariki tarikuli sahibi za ku bar min abokina na ce ku yi imani kuka ce ba za ku yi ba na ce na yi gaskiya kuka ce ka yi ƙarya wannan mutum ya ce ko ma waye ya ba mu mun saka masa banda abubakar radiyallahu anhu shi ba za mu iya biyan shawa mai me kuke fahimta game da wannan to ashe inda akwai wani mutum wanda zai ga annal sallam karara waye to a hadisi mawdu'i ba a taba samu ba imam suyuti a cikin wani littafi na shi alhawi ya kawo wasu tarin sununin tsibirin hadisai amma dukkanin su ba wanda ya inganta mawdu'i ne duka kayan na cewa wani ya ga annabi to duka hadisan gaba ɗaya mawdu'a ne in kan ce mawdu hadisin da wani ya kaga kawai ce annabi ya yi karatu sallah duk ba wanda ya inganta da haka sai mu koma dodar kan hanya mu nemi ainihin hadisi a hankalce Fatima diyaci radiyallahu anha Abubakar radiyallahu anhu sai rikici ko rashin fahimta za mu ce sai shiga tsakanin iya da amini haka ne in saha in ya inganta sai mu ce haka to yanzu tun da ana ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a ba a wannan wurin bane kamata ya bayyana sai ce ke ni na faɗi wannan magana sanda na faɗa ba kenan ki bar wannan magana ko kuma ce kai maganan nan da na faɗa na sauya ba ta gado wanne aka yi a ciki ah, to ya wani zai ce shi ya zo da wani abu an bashi wani abu ya gani kuma hankali ya kama wannan magana ban fasan ko kuna fahimta ba to kaga ba a samu wannan ba sannan ka koma gaba kaɗan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu ran litinin ba abin ne shi ba sai laraba kwana uku saboda mutane sun shiga rudani ya za a yi cin a nujarridu hukuma nujarridu mautana za a Tube shi kamar da ake tuɓe mamata ko ko wanke shi zani kamar yadda muke mamata ko ya za a yi kwana uku ana ta ƙoƙarin ya za a yi sannan shakko za a yi ko lahdo babu ainihin abin ga mafita sai suna cikin haka sai suka ce to akwai masu haƙan kabari guda biyu a cikin madina akwai mai shak akwai mai lahd mutura duk wanda ya riga ayyuhuma asbaq duk wanda ya gabata to irin kabarin zamu yi sai ga mai lahadu ya gabato da haka sai aka yi lahadu don haka zaga duk kusan makabartun mutanen Madina lahadu ne ba irin shakku yadda muke uwa da ɗiya ba ana fahimta ba shi nake son ce ba tun da ana ganin sa karara sallallahu alaihi wasallam to ga shi a kwance bai riga ya tashi ba ko ba a riga an kai shi ba shin kuna ga tun da mutane an shiga rudani ba a wurin bane kamata ya ce kai jama'a ga abin da za ku yi to ba ko hadisi maudu'i ba samu abinda riwaya ta tabbata a wurin mu kawai sai aka jefa musu baki sai suka ji kawai instruction magana ga yadda za ku yi ga yadda za ku amma ba shi ne ya yi ba sallallahu alaihi wasallam to in haka ne ko ya za a ce wai ana ganin sa karara har ma a ce ko a faransa ko a ingila a ingila ma ba saudiya ba malamai kuna fahimta zo mawkif na uku a nan mun karanto da ku tankiya da saɓani da ya shiga tsakanin sahabbai radiyallahu anhu ko hadisi mawdu'i na kage ba a taɓa samu cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana wa aliyu bai ce kai kake da gaskiya ko ya bayyana wa mu'awiyar zala ce kai ka daina faɗan nan ba daidai ba ne ba a samu ba haka aka dinga gabzawa an kashe mutane sun fi dubu sittin haka ake cewa ba a lokacin kamata ya bayyana ba to duk ba a samu ba to ya hankali zai kama wannan magana kuma har ka ce ga wani sako an baka an ce ka kawo ban fasan ko kuna fahimta ba mu koma kan karatu wa kazal qawlu haka fadin cewa bi anna fatima ta wajadat ala abi wai na cewa fatima me muka ce ma'anar wajadat ta ji zafin abubakar radiyallahu anha sai ce allazi yamharu abin da yake bayyana annahu min ziyadati zuhri wa idraji wannan ana kiran shi hadithun mudraj imamu zuhri rahimahullah shine ya ƙara wannan yayi idraji walaysa min asli riwaya amma ba shi daga cikin asalin riwaya asalin riwayan hadisin babu cewa bi anna fatimata wajadat imamu abin ga abin nan zuhuri shine ya kara summa naruddu ala hadha dalil bit tafsil to sanan mu je ma akan eh tunda shi tabi'i ne suka abin yadda to mu je akan ma riwaya ta inganta malaki zamu mai da martani akan ta amma qauluhum innahu irs amma faɗin yan shi'a da suke cewa wai gado ne mu je akan wannan magana ta farko kenan dama ai fa naqulu zamu ce innan nabiyya lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala ya ce inna la nuras mu ba a gadan mu ma tarakna sadaka abinda muka bar sadaka ne ba gado ba bi ma'ana alladhi tarakna huwa sadaqa bi ma'ana abinda muka bar sadaka ne ولذلك جاء في بعض طرق الحديث a don haka sai ya zo a wasu hanyoyin hadisi a inda muslim a wurin imamu muslim rahimahullah ma tarakna fa huwa sadaqa abinda muka barsa wannan sadaka ne wa harrafa al-ba'd hadha al-hadith wasu sai suka canza wannan hadisi fa qala sai suka ce ma tarakna sadaqatan fa yaj'aluna ma nafiya sai suna mai da ma korewa wai ma tarakna sadaqatan ba mu bar sadaka ba ma kenan sun kore nafiya ce ana ai lam natruk sadaqa ba mu bar sadaka ba wa ahlus sunna ahlus sunna kuwa yaj'aluna ma huna mawsula suna sanya ma mawsula ismul mawsul wa hiya riwaya sahiha allati fi sahihain ita ce riwayar da ta inganta wacce take cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima ma tarakna sadaqatun ai allazi taraknahu sadaqatun sadaqa ce ana fahimta birraf da yi wa sadaqa rufa wa yu'akkidu hadhihi riwayata riwayatu ma tarakna fa huwa sadaqa abinda ke karfafa wannan riwaya riwayar cewa abinda muka bani sadaqa ne ana ko fahimta don haka sadaqatun da damma ne ba da fataha ba ma tarakna sadaqatun ma tarakna fa huwa sadaqatun ma taraknahu sadaqatun a duk irin yadda abun ya jiyo sadaqatun tana zuwa da ainihin raf'a ne da dauri ne ba wai da fataha ba malamai kuna ko fahimta fannabiyyu la yurasu salawatullahi wa salamuhu alayhi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a gadonsa بل على الصحيح كي أكم مغانا إن قنتتيا إن الأنبياء جميعا لا يورثون أنا بواقع بعد إيباء قادس <coughs> أنا كو فهمت تو وهم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى عن زكريا سيسنا تيا كنا تيا بواقع قادا أنبا توقع الله سبحانه وتعالى ياتي قمد النبي زكريا alaihi sota wasalam yarisu ne shi abin da nake nema zai gaje ni wa yarisu min ali yaqub sannan zai gaji alayen annabi yaqub waj'alhu rabbi radiya Allah kamar shi shi ya kasance abin yadda ba ga gado ba ya zakariya to yanzu aka amsa masa ya kai zakariya alaihi sallatu wasalam inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya muna maka bishara da wani da sunansa yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya ba mu taba ainihin sanya wa wani makhluki gabaninsa irin wannan suna ba qalu huna sai suka ce anan asbata alwirasa subhanahu ta'ala ya tabbatar da gado yace yarisu ni wa yarisu zakariya na neman wanda zai gaje shi ko ana fahimta wa asbataha marratan saniya fa an sulaiman sannan ya sake tabbatar da gado game da annabi Sulaiman alaihi salatu ya yace wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Sulaiman sai gaji wane ne annabi Dawud ba ga gado ba wa qala sai ce ayyuhan nas ya ayyuhan nas allimna mantiqa tayr ya ku mutane an sanar da mu yadda tsuntsaye ke furuci wa utina min kulli shay an bamu daga dukkanin komai inna hadha lahu al-fadl mubin lalle wannan falala ce mai girma abinda muke so mu ce anan wa warisa sulaimanu dawuda yarisu ni wa yarisu min aliya ba ga gado ba to da haka annabawa ana gadon su abinda suke cewa kenan to shi ko yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa arrahmanu fas'al bihi khabira shi Allah wanda zai baka labarin Allah sai masanin Allah don haka shi tafsiri ba kai ne kawai zaka dauki magana kawai ka ci gaba a kamar yadda suke cewa a can wai wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum wai min tab'idiyat ba ba ɗaukan ilimi da ka sai ka ji mai malamai suka ci. ana fahimta shin wannan hujja kawai daga an ce warisa warisa shikenan ya zama gado A'a to ai ga Allah na ce wa tilkal jannati allati uristumuha ga wancan aljannan nan da aka gada muku da ita a aljanna gadon ta ake yi to waye mutu ya batta bare wani gada in kace haka ne ana fahimta sannan ka koma can can can yana cewa innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabu as-samaa wa la yadkhuluna al-janna hatta yalja al-jamal fi sammi al-khiyat wa kadhalika najzi almujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash وكذلك الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفس إلا وسعها أولئك أصحاب المفقدون منين إيه؟ منين إيه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها to waye mutu ya batta har suka gaje ta me ma'anan gado da hausa wani ya mutu wani ya hau ba shi bane to ita aljannar wani irin halitta ne suka mutu suka batta har 'yan aljannan suka gada to ashe don dan kaji an ce gado gado ba shi ke nuna wai wane ya mutu wane ya gaje shi a ba haka ake nufi ba sai ka koma ka tambayi malamai me ake nufi da wannan magana ana fahimta lokaci ya komala da saura wa tafsiru hataini ayatain ma yati tafsirin ayoyin nan guda biyu ga su kamar haka ammal ayatul ula amma aya ta farko ya ritu ne wa hiya qaulullahi tabaaraka wa ta'ala ita ce fadin sa subhanahu wa ta'ala ya ritu ne ɗan da nake nema zai gaje ni wa yarisu min ali yaqub zai gada daga mutanen annabi yaqub fa naqulu zamu ce awwalan na farko innahu la yaliqu bi rajulin salih an yas'ala Allah tabaaraka wa ta'ala walada hatta yarisa al-mal faqat baya kyautuwa ga mutum nagari wanda ba ma annabi ba kawai ya roƙi Allah ya bashi ɗa don ɗan ya gaji dukiyar shi kaɗai ana ko fahimta mutum na gari ba zai roƙi Allah ɗa ba kawai saboda ɗan ya gaji dukiyar da zai bari a'a fa kaifa narda hadha li nabiyyin karim ya zamu iya yarjewa wannan magana ga wani annabi mai girma wa huwa zakariya shine annabi zakariya alaihi salatu wasalam an yas'ala waladan likai yarisa mala kawai ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala yaron da zai gaji dukiyar shi kawai yanzu kai misali kana roƙon Allah ne ya baka ɗan da zai gaji duke ka kawai ko wanda zai kula da gidanka a bayanka ana fahimta to in kai ba za ka iya wannan addu'a ba ni ma ba zan yi wannan addu'a ba to ai ba zai kyautu a jingina wannan magana ga annabin Allah zakariya alaihi salatu wasalam ba na biyu saniya na biyu almashhur زنتي ما في شهرة أن زكريا كان فقيرا النبي زكريا عليه الصلاة والسلام يا كسنتي باشدشي يعمل نجارا ينا أيكن أبنا كافن كافنتني فأي مال عند زكريا فونكويني أولين النبي زكريا عليه الصلاة والسلام حتى يطلب من الله تبارك وتعالى حرد زيني ما دق الله سبحانه وتعالى أن يرزقه وارثه ya azurta shi da mai gado wanda zai gaje shi bal al'aslu fi anbiya illahi tabaraka wa ta'ala kai asali cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala annahum la yubquna al-mal ba su rage dukiya bal kai a'a yatasaddaquna bihi fi wujuhil khair suna daukan dukiyan nan suna sadaukar da ita a cikin fuskokin aiki na Allah na alkhair to ina ma suka ga dukiya shin ba da ku muka karanto ba a wasu daga cikin karatuttuka Aisha radiyallahu anha take ba ɗan gidanta labari Urwa ibn Zubair radiyallahu anhuma tace sai mi wata ɗaya ba mu ɗaura sanwa ba a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tace to fa maza kana yu'ashikum to me kuke ci tace al-aswadan dabino da ruwa shi muke ci amma a ɗaura wuta babu to idan annabawan Allah subhanahu wata'ala haka suke ya za ka yi tunanin cewa wai waɗancan annabawa sun roƙi Allah kawai saboda ɗansu ya gaji dukiya ina ma dukiya take ana fahimta salisa na uku wa huwa ma yadullu alaihi siyaqul aya shine abinda siyaƙin ayan take nuni akai wa huwa qaulullahi tabaaraka wa ta'ala shine fadin sa subhanahu ya ta'ala ne wa yarithu min ali yaqub kyan shakhsun fi ali yaqub mutum nawa ne a cikin dangogin ali yaqub wa aina yahya min ali yaqub annabi yahya ma shi tukuna yaushe gadon zai kai kansa har ya gada ana ko fahimta alu yaqub in an ce alu yaqub mutanen dangin annabi yaqub hun Musa akwai annabi Musa wa Dawud akwai annabi Dawud wa Sulaiman akwai Sulaiman wa Yahya akwai Yahya wa Zakariya da Zakariya kuna fahimta wa muhum da mutanen gaba ɗaya. to ka duba kaga annabi Yahaya shi yana cikin na nawa ne anan na na hudu ko to ai kamata ya yayi kafin gadon ya zo wuri saboda ai ba ma haife shi ba lokacin nan ai in har gadon ne na dukiya sun so daga sun tafi da dukiyar gaba daya sun da shi ina yake a ciki ko wanda ba haife shi ba yana gado malace balkana kullu anbiya bani isra'il min ali yaqub dukkanin annabawa na banu isra'il daga cikin ainihin alu yaqub ne ana fahimta Anna isra'il domin Isra'il huwa Yaqub shine annabi Yaqub kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama to Isra'ilun shine annabi Yaqub ana fahimta fa kaifa bi baqiyati bani Isra'ila min ghairi al-anbiya to yaya kake tunani da sauran banu Isra'ila waɗanda kuma su ba annabawa ba idan fa ya kunu nasibu yahya to me kake tunanin gadon annabi yahya zai kasance a cikin wannan gado alaihi salatu wasalam thumma innahu mahjubun bil far'il waris sannan annabi yahya an sha makance shi da samun yanki na mai gado ba ku fahimta ba mutum ya rasu ya bar ɗa da ɗanɗa ya rasu ya baɗa da ɗanɗa shi ɗanɗa wa yake ke na auren mamaci jika shi ko ɗan ya yake auren mamaci to shi ɗanɗa ba zai gado ba saboda mai shi ne alfar ulwaris ya yi blokin ɗinsa ya tare shi to annabi haya tun da akwai waɗanda suna nan kafin shi to sai ina zai samu gadon haya gada in kashe dukiya ne ana ko fahimta an sha makance shi fala shakka kenan babu tantama anna qawluhu fadin sa subhanahu wa ta'ala yarisuni wa yarisu min ali yaqub zai gaje ni ya gaji alaye dan goyin annabi yaqub ya ruddu ala qawli man yaqul yana mai da martani akan fadin wanda yake cewa innahu arada wirasatal almal wai da ake nufi shine gadon kudi a bal zakara yaqub a'a abin da yasa ya ambaci annabi yaqub alaihi salatu wasalam li'anna yaquba nabiyyun wa zakariya nabi saboda yaqubu annabi ne zakariya annabawa ne alaihi salatu wasalam fa arada an yarisa nubuwa sai yayi nufin ya gaji annabcinsa wal ilma da iliminsa wal hikma da kuma ainihin hikima amma ba dukiya ba ana fahimta za mu rasa aya nan insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa zuwa sati mai zuwa to insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk